وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون manya da shugabanni waɗanda suka kafirce daga cikin mutanensa masu ƙin da'awar kaɗaita Allah suka ce suna tsoratarwa daga bin annabi shu'aibu ya ku mutanenmu idan kuka shiga addinin shu'aibu kuka bar addininku da addinin iyayenku za ku zama cikin halakakku